Barkan ku da zuwa MI Kalil Hausa Fashion TV. Idan na muna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun zafafan bidiyon da muke ɗora muku a koda yaushe. assalamu alaikum yan uwa barkan mu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon bidiyo inda a yau zan muku bayani yadda ake wannan style din na fatin bias da yake farkon wannan bidiyo da farko kafin ci gaba idan wannan shine farkon zuwan ka ko zuwan ki wannan na wannan albarka su muna roƙo a danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa sannan a mu like kuma a mana share masu son koyon ɗinki a online ko kwarewa kan doki ko kuma masu shiga group in tambaya da amsa na whatsapp sai su neme mu a kan lambar wayar kan wannan bidiyo 07063797571 eh, to wannan start ta zai yanzu ana iya yin shi ga asian ko kaftan su kaɗai ko half gown half gown wadda ba da ba su kaɗai na yi mashi misali kamar gashi na riga na yi kamar da kuke ganin sa a farkon bidiyon nan kun ga style din kun gan shi to shi zama bidiyo yadda ake yin sa wannan a ce to amma na yanzu wanda zan yi yanzu na ta kaftan gown ne gashi kamar haka so bayan an riga an yi kaftan gown ba a yanka wuya ba za a ɗauko cantali yadin da yadin za a yi style da shi misali zan yi using wannan tabar green din da kutun bias Um, kuɗi ko kuma na wanda ya muku um, zai isa a yi wannan style din shantali rabin yadi shantali dai zai amfani da rabin yadi ne to rabin yadin za a lankwasa shi kamar haka kamar yadda na ɗin nan kamar haka sai a zo a ɗibi a ɗibi shi wannan yadin kamar tsawon inci kamar tsawon inci goma sha uku tsawon inci goma sha uku misali kamar haka bayan an ɗuba shi haka a karya kamar haka a zo a sa tip a auna kamar inci goma sha hudu ko sha uku goma cire inci goma sha hudu ga shi kamar haka to bayan an cire shi kamar haka za a zo a yi kofin in wannan wajen hamurta wanda ya rage so daga nan sai a zo a sa alli a ja layi a ja layi daga nan duk kamar haka allin baya fito da kyau kila yan fara alli ne zai yi duk kamar haka layin ba zai ji kill straight ba zai ɗan kaɗan misali kamar haka gani wannan shine na wuya wannan shine na wuya so na ga wannan da kila kamar ya ɗaya guntu saboda ba taɓa taɓa auna shi ba sai yau kawai da na tashi kawai wani nake yi so na ga wannan kamar ya yi min guntu wannan space ɗin so idan kun za ku yi ina ku shi inci goma sha biyar tsawon yadi inci sha biyar nan shi hudu nasa to bayan ai wannan za a zo a manna yadi ga bigan gaba bigan na wannan wuya kenan a gudu bigan kamar haka yin za a manna yadin hanya biyu ko dai kawai a aza yadin haka a ɗinke shi ko kuma a sa hemingwam a manne shi da hemingon inda hali in akwai lifaki da akwai gamfin abin da hemingon sannan a fara jiro kutun bayas din so wannan na wuya din kenan to zan yanka na hannuwa sannan sai yanzu in guda muku za a jiba kutun bayas din bayan kuma na dina manna shi da hemingon ina to wannan na wuya kenan shi kuma hannu ga hannun mun yi bidiyo da ake yanka angul hand wannan bidiyo wannan angul hand ne da muke ce ma angul hand mun yi bidiyo da ake yanka shi wanda bai yanka shi ba sai a duba a sanar mu akwai bidiyo yadda ake yanka angul hand to kidan wannan sample din hannun to shi kuma wannan hannun dama to normally mun san cewa tsawon hannun kowace mace 99% din mata duk tsawon su 22 ne su bayan ai haka za a dogo cikin wannan yarin da ya rage wanga yadi kenan cikin rabin yadi da aka ɗi bayan cewa na wuya shi ma sai a zo a lankwasa shi kamar haka a zuwa ɗora shi a kan rigar kun gana ya yi guntu saboda wanda bai kai rabin yadi ba tsawon shi na amfani da shi to amma dai ba matsala idan na kare zan idan ma na shi haka yana kuma zai na biya shi za a zo a yi kufi nan sai a zo shi ma za a mai wannan shape din na wuya misali mu auna daga nan daga nan ƙasa zuwa inci shida da rabi kamar haka kenan shi kuma nan tsawon shi haka inci tara da rabi to za a zo a ja layi nan shi ma dan je kof kamar haka annin nawa ba fitowa da kyau saboda ya kusan karewa kun gani ko kamar haka sai a yanka iya yarin kawai style din yayi kyau sosai um, kuma ɗinkin na dan da tsada gaskiya dan za ku yi shi daidai ina yin sa'a naira dubu goma sha biyu duk da yanzu ina batun ƙara masa kuɗi ya kuma dubu goma sha biyu saboda bayan an sa stone ga aikin kuma sai an sa stone har ga cikin riga to wannan shi da hannu shi ma inda da hannun yake idan aka bude hannun da cire Thank you. za a ɗauko wannan ƙyallen ɗaya sai a ɗura shi a kai su wannan style ɗin hannun kowa ba wuyan za a yi ba ana iya wannan style ɗin hannun kun gani to shi ma za a ji da hemingom a manna shi da hemingom ko kuma a ɗinki in ɗinki za a yi kawai za a ɗinki nan ƙiriya sannan a zo a yi ɗinki guda haka da kalar zaren a ɗan za a ɗinki saboda kai ya mamoce so yanzu zan je in sa hemingon manna shi da hemingom hemingom kamar haka misali a ɗaya haka sai a shi fada hemingom layi layi haka sai a aza a sa ayon a goge so yanzu zamu mu je ga hemingom mu goge in ma goge muka dawo sai mu gwada muku yadda za a fara jiba kutun bias ɗin